أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن واتل ما فيهم مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وابكارا يا أيها آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويجزيكم لكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يوم ما يخزي الله النبي الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau alhamis sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ta mufassara suratul ma'ida daga aya ta tamanin da biyu zuwa aya ta tamanin da shida insha Allah ta'ala darasin wannan karatu shine rashin girman kai da kamanta aiki da ilimi suna sa a samu tsira a duniya da lahira rashin girman kai da kamanta aiki da ilimin da kake da shi yana sa ka tsira a nan duniya da kuma lahira labari ya zo cikin littafai na tarihi littafai da aka rubuta na tarihin musulunci kamar misali a siratun nabawiyya littafin ibnu hisham mujallad na farko shafin hudu. har ma littafin ibnu qayyim ad-dawriya wanda ake kiransa hidayatul hayara fi ajwibatil yahudi wan nasara yana mujallad na farko shafi na takwas. wato farkon musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake garin makka shi da sahabbansa babu shakka sun samu tsananin matsi da kuntatawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga abin da ke aukuwa ga sahabbansa lamma ra'a ma yusibu ashabahu min al-bala'i lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga irin bala'in da yake samun sahabbansa a garin makka kuma shi annabi ba shi da karfin da zai kare musu wannan bala'i la yaqdiru an yamna'ahum mimma hum fihi min al-bala tunda babu yadda za a yi ya kare wa sahabbansa wannan fitina da suke ciki ya kare musu wannan bala'i da yake tinkara su wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni a yi hijira na farko a tarihin musulunci wannan hijira ummu salama matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ba da labarin shi tana cewa lamma umirna bil khuruj ila al habasha lokacin da manzon Allah ya samu izini daga wajen Allah ya ba wa sahabbansa umarni su yi kaura annabi sallallahu alaihi wa sallam hina ra'a ma yusibuna min al bala'i inji ummu salama lokacin da manzon Allah ya ga irin bala'in da yake samun mu bala'in da yake samun mu sai ya ce mana ilhaqu bi ardil habasha ku koma kasar habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad saboda akwai wani sarki wanda ya shahara a duniya wannan sarki ba a zalunci a gabansa ya shahara da wannan la yuzlamu indahu ahad babu wanda ba a cuce shi a wurin sa ya kyale saboda haka ku je ga wannan sarki saboda wannan shaida da ya samu fa aqimu fi biladihi ku zauna a kasan shi hatta yaj'al Allahu makhrajan mimma antum fi har dai Allah madaukake ya sama muku mafita game da bala'in da kuke cikin sa a yanzu wannan yana gwada cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai nemi izinin sarkin habasha ba kafin ya tura sahabban shi illa iyaka tunda ya ji labari sarki ne mai adalci a duk mutumin da ke da adalci ba zai kyale a ba bako a garinsa ba wannan ita ce hikima don haka ba ma'anar ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi izinin sa kafin ya tura sahabban shi a wannan lokaci kharaja inda zalika almuslimuna min ashabi rasulillah ila ardil habasha an samu mutane da suka fita daga sahabban manzon Allah zuwa kasar habasha wannan fita da aka yi ta ce hijira ta farko makhafatan fitna wa firaran ila Allah bi dinihi me ya dalilin fitan nan saboda tsoron fitina da take aukuwa gare su a dalilin riko da addinin Allah kuma saboda su gudu da addinin su zuwa ga Allah wanda shi ake kira al-firaru ila Allah an gudu an koma ga Allah ba wai an guji Allah ba saboda ne saboda Allah ne yace inna ardi wasi'a kasana tana da faɗi tunda ya ce kasa tana da faɗi in ka bar nan ka koma can ka gudu ne daga fitina ka koma ga Allah kana awwala hijratin fil islam wannan fita na farko ita ce hijiran farko da aka yi a tarihin musulunci kuma babu shakka hijira da sahabbai suka yi daga makka zuwa madina zuwa habasha daga makka zuwa habasha hijiran sau biyu ne hijiran sau biyu ne wanda sayyidina Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda yana cikin waɗanda suka samu damar yin wannan hijiran guda biyu ba duk sahabbai ne suka samu wannan falalan ba har ma in ka duba sahihul bukhari kitabul manaqib al ansar eh, hadisi na 3872 sayyidina usman yake cewa hajar hajartul hijratayn al ulayayn ni Allah ya bani damar hijiran nan guda biyu waɗanda aka yi su daga makka zuwa habasha kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka zuwa madina uh, don haka ibn hajar al-asqalani a sharhin hadisin a fathul bayan uh, mujallad na bakwai shafin ɗari da tamanin da bakwai ya ce fa inna kanat uh, ula wa saniya lokacin da annabi yake makka hijira guda biyu aka yi zuwa habasha akwai hijiran farko akwai hijira na biyu hijira na farko an yi ta ne a watan rajab min sanati khamsin min al-bab'a a shekara biyar da aiko annabi shekara biyar min al-bab'afi shekara biyar daga farkon aiken annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al-bab'af daga wahayi da aka fara yi wa annabi shekara biyar na farko a watan rajab lokacin aka yi hijira na farko daga makka zuwa habasha mutane maza goma sha ɗaya mata eh, arba'u ne kawai mata hudu makaru hada akara rajulan wa a niswa maza goma sha ɗaya mata hudu su nawa kenan mutum goma sha biyar ko maza goma sha ɗaya mata hudu kaga mutum goma sha biyar waɗannan su suka hijira na farko daga makka zuwa habasha daga shekara biyar wato cikin shekara ta biyar daga annabci eh, manzanci da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a watan rajab kuma lokacin da suka fita zuwa wannan hijira gaba ɗayan su babu mai abin hawa sun fita ne suna tafiya akan sawayensu har sai suka iso bakin kogi saboda akwai ruwa da ya raba tsakanin ƙasar Saudiya da kuma ƙasar Ethiopia akwai ruwa saboda haka suka iso bakin ruwa lokacin da suka iso bakin ruwa suka ba da rabin sunan dinari suka yi hanyar jirgin ruwa ya'ani istakaru safina bi nisfi dinari wannan bayanin duka yana cikin fathul bari na Ibn hajar al-asqalani a mujallar na bakwai shafi na ɗari da tamanin da takwas da kuma tasiratun nabawiyya littafin tarihi na ibnu hisham mujallar na farko shafi na ɗari uku da hamsin da arba'in da biyar waɗannan mutane goma sha biyar lokacin da suka tafi a habasha sun zauna a ƙasar habasha suna nan zaune a ƙasar habasha din hatta balaga hum hum bi ardi habasha anna ahla makka aslamu sai labarin ƙarya ya isa gare su labari wanda ba gaskiya ba ya iso habasha cewa ai mutanen makka gaba ɗaya sun musulunta don haka faraka ana minhum usman bin mas'ud ila makka wasu daga cikin mutane goma sha biyar ɗin nan sai suka taso daga habasha sun ji sun ji labari mutanen makka sun musulunta ai sai a koma gida suna zuwa makka yadda yajidu ma ukbiru bihi min zalika sahiha ce labari ba gaskiya ba ne. to kaga kenan an dawo cikin hijina ko faraja dole a koma saboda zaman ba zai yiwu ba sun taho suka tarar da hali da musulmai suke ciki ya fi damu ne na wajen wahala da fitina da suke samu daga kafiran maka don haka kafin su koma sai suka samu gayyan jama'a saboda mutanen da za a tafi wannan hijira kuma yanzu adadin ya sanar da wannan yana cikin fasul bari mujallar na farko shafi na 189 in ka zo ma tarihi ibnu ishaq ya ma kirga sunayen sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi hijirar nan na biyu a cikin littafin asiratul nabawiyya da mujallar na farkon shafin 446 har sunayensu sai da ya rubuta sai bayan daya sunayen waɗanda suka yi hijirar nan a karo na biyu mutane ne kamar tamanin a lissafin ka ibn jarir a kabari malamin tafsiri a lissafin ka sun kai mutum tamanin da biyu mutane 82 wannan ita ce hijira na biyu lokacin da aka bar makka zuwa habasha to kaga wannan hijira an fita da yawa Tun da an fita da yawa dole sarkin gari ya sani dole sarkin gari ya sani domin a ce mutum 82 sun shigo gari kuma dukkan su baki ne ko ko mutum 82 sun bar gari kaga mutanen garin dole su sani saboda haka fitan waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance abu ne sananne wajen mutanen makka Eh, wannan ita ce shi ne karo na biyu wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka hijira daga makka zuwa habasha وفي hijira الهجرة دارت بين المهاجرين والنجاشي don haka a wannan hijira ta biyu ba ta farko ba hijiran nan ta biyu wannan ita ce hijirar da aka samu ganawa tsakanin musulmai da sarkin habasha shine annajashi muhawara tarwiha ummu salama wanda babu shakka labari ne wanda ummu salama matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta bayar wannan labari yana cikin musnadul imami ahmad ba ma wai labari ne da ya tsaya wajen malaman tarihi kawai ba hadisi ne mai isnadi hadisi ne mai isnadi yana cikin al-musnadul imami ahmad ummu salama zaujin nabiyyi matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace lokacin da muka yi wannan hijira mutane 80 ko 82 mun bar makka mun dawo habasha lamma nazalna arbal habasha muna sauka kasar habasha jawazna biha khayra jari eh, jawarna biha khayra jarin annajashi muna isa kasar habasha sai muka tarar da mafi alkhairin makwabci wato mai mulkin da za ka yi sha'awar makwabtaka da shi a mulkinsa in ji umu salama shi ne kalmar da ta bayar na yabo ga sarkin habasha ta ce lallai hakika mun samu kariya mun samu tsaro na mafi alkhairin mutum da zai iya baka tsaro a duniya domin kuwa aminna al'adini na mun samu aminta mun samu kwanciyar hankali akan addininmu dama abin da ya raba mu da garinmu kenan wa abadna Allah muka samu damar bauta ma Allah la nu'za babu wanda ya cutar da mu wala nasma'u shay'an nakarahu <clears throat> ba mu taba jin wani abu wanda ranmu bai so shi ba tana ba da labari la nu'za wala nasma'u shay'an nakarahu ba a cutar da mu ba ma jin wani abu wanda ranmu bai so ba kaga da duk da dai baki ne kuma addinin su daban wannan ya gwada cewa sarkin mai kamata adalci a ce mutane sun taho garinka da bakon addini saɓanin na ƙasarka amma duk da haka babu wanda ya tsangwame su akwai alamar ta adalci a wannan ƙasa shi yasa ummu salama kalmar da ta farko ya gone ga sarkin habasha jashi. domin idan ka tarar da ƙasa ta yi daɗi kar ma ka yi tambaya shugaba ne idan ka tarar da ƙasa ta lalace wala kar ka tambayi kowa shugaba ne wanda ne abin da sunnar mallon Allah ta karantar da wanda ke iya kawo daɗin zama shine shugaba wanda ke iya kawo lalacewan zama a ƙasa shine shugaba falan ma ga zalika quraish to mutane tamanin da biyu sun bar gari ai labari kuma dole ya bi saboda qurayshawa suka ce a a kun ga fa abin da muke gudun na fa zai auku mun ki mu kyale musuluncin nan ya rayu a garin nan to fa zai rayu a waje zai rayu a wajen mutum tamanin da biyu sun bar gari maza a dawo da su itamaru suka yi mitin suka gana an yaba a ila shi fina rajulaini jaldaini a zaɓi mutane biyu jarumai daga cikin mutanen makka masu ƙarfin hali waɗanda za su iya magana gaban kowane sarki don ba kowa ke iya ba mitin suka yi mutanen maka a samu mutane guda biyu masu ƙarfin hali waɗanda za su iya magana a gaban sarkin najashi wa an yi hududin najashi kafin ma su tafi su shirya kyautan da za su kai sarkin habasha hadaya mimma yustaqrafu min mata'i makka kyautan da za a kai mishi ba kowace kyauta ba ce kyautan abin da ba safai akan same shi ba irin wannan kyauta ne sarki ya fi so ko abin da ba safai akan same shi a ƙasar shi ba amma idan akwai abin a kasan shi ka sayo ka kawo mana ai ba kai gwaninta ba shi yasa ma mimma yustaqra min mata'i makka wa kana min a'jab ma ya'tihi minha ilayhi al-adam ummu salama ce abinda sarkin habasha sarkin habasha yafi sha'awa daga cikin wato abubuwan da ke isa gare shi kasarsa ta habasha daga makka shine fata fata irin ta dabba da wato fatu na garin maka suna da kima in ka duba nihayat fi garibin hadis wal afar eh, mujallar na farko shafi na talatin da biyu. al juludu hiya al adam tana cewa wa kana min a'jab ma ya'tihi min ilayhi al adam abinda daga cikin abinda sarkin habasha ya fi sha'awa a kawo masa daga garin maka shine fatu fa jama'u lahu adama kafiyan suka tara mar fatu mai yawa ولم يتركوا من بطاركته بطاركته بطريقا إلا أهدوا له هدية duk wani babban mutum da ke fadar sarki duk wani babban mutum a ce akwai wani babban kirista rabarin inda a fada yake yana kusa da sarki shi ake kira albiturik to sai da aka shirya mai kusa da za a bashi mukarraban sarki ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ربيعة بن المغيرة المخزومي suka zaɓi mutane biyu daga cikin mutanen makka na farkon su shine abdullahi bin abdullahi bin abd bin rabi'a bin al al-makhzumi sannan na biyu amr bin al-as bin wa'il as-sahli abdullahi bin rabi'a da kuma amr bin al-as waɗannan su ne mutane biyu da aka wakilta su je su gana da sarkin habasha wa amaruhuma wa eh, amrahu suka gaya musu irin abin da za su je su gaya sarki sakon da za su kai wa qalu lahum suka ce musu idfa ila kulli bi tariqin hadiyatahu qabla an tukallimu najashi fihi idan kun isa habasha ji manyan garin makka suna gaya ma amru bin la'ati da kuma abdullahi bin rabi'a idan kun isa kasan habasha kar ku fara kokarin ganawa da sarki abin da za ku fara yi shine duk mukarraban sarki a bi su a ba mu kowa kyauta a bi su a ba mu kowa kyauta hmm. sun makaddimu lin najashi hadaya sai kun fara da su sannan ku fara ba sannan ku ba ma shine mulki nashi kyauta sun masalufu an yi hu ilaikum sai kuma kun ba da kyautan sannan za ku gabatar da bukata kaga kenan ani yana da matakai da farko dai ba za a iso ga sarki ba na gefen sarki a ba su nasa kyauta sannan a isa ga sarki a bashi nashi kyauta sai ya ɗan huta ya san lallai an daraja shi da wannan kyauta sai a ce to ga bukatan menene bukata bukata shine a kori waɗannan musulmai da suka zo garin habasha ƙasar habasha sun ba an yi yusallimahum ilaikun ku ce ya ba ku waɗannan musulmai da suka hijira kabla an yi yukallimahum kuma kuna bukatar ba kwa ba kwa son yayi magana ma da musulman saboda sun riga sun yi laifi abinda kawai kuke so shine ya ba ku musulman a dawo da su gida kaji kamar yaran su shi ko da yaushe dai bai da hankali wai a baku musulmai kar a yi magana da su a ji me dalilin da ya sa masu kamar gari qalat ummu salama tace fa kharaja shikenan mutane biyu na suka bar makka fa kadima da najashi sai ga cikin iso habasha wa nahnu indahu bi khairi dari muna tare da me mulki a wuri mafi alkhairin wurin zama wa inda khairi jari makwabci wanda yake mafi alkhairin wanda ya dace sai makwabtaka da shi tana yabon sa kwarai falam ya yabqa min babariqatihi bi tariqin illa dafa'a ilayhi hadiyatahu babu wani muqarrabi na sarki sai da aka bashi nashi kyauta ummu salama Allah ya kara masa yarda qabla an yukallima najashi kafin su yi magana da mai mulki sun makala sannan sai suka gaya wa waɗannan mukarraban tunda an ba su kuɗi kowane na kusa da sarki aka ba wannan cin hanci sai a ce mai inna hu saba ila baladi eh, baladil maliki min najil malu sufaha akwai wasu yara wawaye da suka fantare daga ƙasanmu inda suka kira su kenan gilmanu sufaha wasu wawayen matasa daga cikinmu sun fantare idan aka ce faba'a sun fantare akwai wasu matasa da suka fantare daga cikin garin mu fara ku dina qaumihim sun rabu da addinin jama'an su wa lam yadkhulu fi dinikum sannan ko garin nan ma da suka zo ba addinin ku suka shiga ba dan haka fitinannu ne mu ba sa addinin mu kuma ba sa naku kuma gashi a garin ku don haka abin da muke so ja'u bi dinin mubtadi'in sun mubtada'in sun zo da sabon addini la na'rifuhu nahnu wala antum da mu da ku ba mu san shi ba mu da suka baro ba mu san addinin ba kuma da aka zo kunku ba ku sani ba wa qad ba'athna ila al-malik fihim qawmihim da haka manyan mutanen gari su suka aiko mu zuwa ga sarki linaruddahum ilaihim saboda mu mayar da waɗannan matasa zuwa ga ainihin mutanen gari don haka abin da muke so da kai tunda an riga an ba shi cin hanci kaga sai abin da aka ce marko dan duk wanda aka ba shi cin hanci an gama da shi don haka tunda ya karbi kyautar ake gaya marga abin da muke so ka yi abin da muke so da kai fa iza kallamna malika fihim idan muka je muka yi magana da sarki fa tushiru alaihi nan take ku ba shi shawara bi an hum ilaina ya mika mana su da zaran mun je mun yi magana kan ku ce a mika mana su wala yukallihum kar ma yayi magana da su fa inna qawmahum a'la bihim aynan eh, saboda ne su jama'an su wato su ne ainihin jagorai su suka turo mu sun fi sanin gaskiya game da waɗanda don haka ba ma ma'anar a tambaye su ba ma'ana wa a'lamu min bima abu alaihim sannan sun fi kowa sanin aibun su shi suka turo mu fa qalu kuma eh, waɗannan mukarraban sarki gaba ɗaya kowa aka je gurin su aka ba shi kyauta sai ce na an gama ai zan yi. kaga kenan kyauta ya samu karbuwa summa innahuma qarraba hadayahum ila najashi sannan bayan sun gama da na kusa da sarki bayan sun gama da fadawan sarki sannan sai aka tinkari sarki aka ba ma sarkin habasha nashi kyauta fa kabila hamin kuma ya karbi kyauta ya karbi kyauta sun makallama shi kenan ya magana fa qala lahu ayyuhal malik ya kai sarki In na innahu qad saba'a ila baladika min najin ma nasufaha wasu yara matasa wawaye sun fandare sun bar kasan sun dawo naka fara kuji na kawmihim sun bar addinin jama'an su wa lam yadkhulu fi dinika bu shiga addinin ka ba wa ja'u bi dinin mubtada'in la na'rifuhu nahnu wala anta sun zo da sabon addini mu ba mu san addinin ba mu iyayensu kai ma baka sani ba da suka bakunce ka faqad ba'athna ilayka minhum asharaf qawmihim min aba'ihim saboda haka manyan mutane daga cikin iyayensu su suka zaɓe mu mu biyu suka turo mu zuwa gare ka wa a amanihim da su wa a sha'irihim da danginsu taruddahum ilayhim don ka mayar da waɗannan matasa fahum a'ala bihim aynan wa a'lamu bima abu alayhi sun hitan da laifin da aka yi musu wa atabuhum fihim kuma lallai iyayensu wato suna faɗa game da abin da waɗannan matasa suka aikata قالت أم ta ce wa lam yakun shay'un إلى ila الله bin Abi Rabi'a eh, waɗannan mutane guda biyun da aka turo su gudun sarkin habashi yana da kyau mu sani dukkan su daga baya sun musulunta amma dai wannan lokaci da abin yake aukuwa a lokacin suna kafirai kamar shi Abdullah bin bin Rabi bin Abi Rabi'a asali sunansa ana kiransa Bujaira a zamanin da amma bata kira sunan ba amma asalin sunansa a wancan lokaci da suka zo ga sarkin habasha suna wakiltar mutanen makka ba sunan shi abdullahi bane sunan shi bujaira bujaira bin abi bin abi rabi'a me ake nufi da bujaira mai tumbi sunansa asali shine mai tumbi lokacin da ya musulunta shine sai manzo Allah ya ce a ah, haba mai tumbi kuma sai ya canza mara ce ga sunan Abdullahi to amma da ta zo tana ba da labarin saboda amanar imani saboda amanar imani ba ta kira shi da sunansa na asalin nan kafin ya musulunta ba maimakon ta ce mar bujaira bin abi rabi'a sai ta ce abdullahi bin abi rabi'a kuma bayan musuluntarsa babu shakka sahabi ne wanda yake da girma wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tarihin sa yana cikin al-isaba fi tamyiz sahaba al-isaba fi tamyiz sahaba mukallama fi shakin 79 to abin da dama su ba ku so tun daga makka an kwabe su kar ku yarda ku kyale sarki ya yarda waɗannan mutane su yi magana ai sun yi magana an gaba su kar ku yarda duk yadda za a yi kada su yi magana kawai kokarin ku shine a ba ku su ku dawo gida da su amma kada su yi magana ba Allah ka dubi rashin adalci kada mutum ya yi magana ya faɗi damuwarsa saboda haka sun kawo kyauta sun riga sun ba wa mukarraban sarki cin hanci kuma an gaya musu duk abin da za gashi yanzu sun gabatar da bukatansu abin da ba sa so kawai min an yasma annajashi kalamau shine kada annajashi ya ji maganar musulmai fa qalat batariqatuhu hawlahu don haka amr bin al yana gama ba da labari sai gaba ɗaya mukarrabai suka ce sadaku ayyuhan malik waɗannan jakadu sun yi gaskiya kai sarki gaskiya suka kaga sun shahara qaumahum a'la bihim al-ayna kar ma aji ji maganar su iyayensu ai sun fi su akwai wata magana da yaro zai yi ne sa kuma bayan uban ya ce shi yake bukatar ɗansa a ce ne bayanin da wa a'lamu bima abu alaihi saboda ka sun san ainihin abin da suka aikata na kushi fa aslimhum ma don haka sarki ka mika waɗannan matasa zuwa ga waɗannan jakadu wala yurdahu ila biladihi wa qawmihim mai da su ƙasa ƙasarsu da kuma jama'arsu ya mai da su kasansu ya mai da su su mai da su kasansu da kuma yan uwansu qalat nan take ummu salama ta ce fa gabiban najashi sai sarkin habasha ya fusata kuma qala sai ya ce la humullahi mulla wai abin nufi imullah kamar rantsuwa ne ga Allah ne ce ko la humullah ko ko ina rantsuwa da Allah idan na kyale suka tafi da waɗannan izan la uslimuhum ilayhi ma ba zan basu ku tafi da su ba saboda me da ma a ce mukarraban ba su yi magana bai ce da na kyale amma tun da dukkan ku kuka ce a basu, su to ba za su yi ba kaga yana da hikima wato ya gane an yi cin hanci ya za a yi baki da gama magana sai kowa eh, eh a bari a tafi a tafi kawai kaga sun riga sun karɓa da za su karɓa wala akadu kauman jaru ne yace babu yadda za a yi mutane su nemi tsaro na sannan in musu makirci ba zai yi ba in ji wannan sarki wa nazalu biladi mutane su sauka ƙasa na waktaruni alaman siwaya su zaɓe ni akan wani ai akwai ƙasashe da yawa ba su zaɓe inda za su je ba sai ƙasa ta sannan su zo ƙasa ta ko da dai ba su nemi izini na ba su zauna saboda buƙatar kariya na sannan kuma ni in ha'ince su yace ba zai yi ba hatta ad'uwahum sai na kira su fa as'aluhum in musu tambaya ma za yaqulu hadhan min amrihim waɗannan mutane biyu da suka zo suna faɗin magana akan su ne gaskiyar magana. fa in kanu kama yaqula in gaskiya ne abinda mutane biyun nan suka faɗa aslamtuhum ilayhi ma sai mika su sai mika su wa ila qawmihim mai da su ga jama'ansu wa in kanu ala ghairi zalika amma fa in waɗannan mutane suka zo suka faɗi magana saɓanin da waɗannan jakadu suka faɗa mana mana'atuhum kuma to wallahi zan hana su wa ahsantu jiwarahum ma jaruni ma ne zan kyautata makwabtakata da su iya zaman su da ni iya zaman su da ni zan ba su kariya sai umu salama ta ce sun arsala ila asabi rasulillah duk wannan abin da aka yi ai ba ba sahabban annabi a gurin babu sahabban manzon Allah a gurin an riga an gama ne a baya a ɓoye kafin a kira su don haka sai tun da mai mulki ya bukaci a kawo su sai aka kira su rasu ja'ahum ja'ahum rasuluhu ijtama'u ga dan kafin sarki ya zo ga sahabban manzon Allah sarki yana kiran ku saboda haka sahabbai su suka hadu to fitina fa ta taso amma qala ba'dhum li ba'd shawara ma taquluna lirrajuli idza ji'tumuhu me zamu ce mu sarki in mun je gaban sa me zamu ce sai suka ce to naqulu wallahi ma allamna ma allamana wa ma na bihi nabiyuna tunda dai mu mun ce addinin mu addinin gaskiya ne sai magana ta kai in mun je gaban sarki iya abin da annabinmu ya karantar da mu iya abin da annabinmu ya mana umarni shi za mu faɗa ka'ilun fi zalika ma huwa ka'i ko ne zai biyo baya ya biyo amma gaskiya ce za mu faɗa ka'inun fi zalika ma huwa ka'inun duk abin da zai auku ya auku amma dai iya abin da manzo Allah ya faɗa mana shi za mu faɗa ba daɗi ba dai, kuma shi za mu aikata falamma ja'uhu wa qadda an wa asaqifatahu saboda haka sun taho shi kuma sarki ya tara ainihin manya manyan mukarrabansa nan da su ne manyan masu ajiri a ƙasar al-asaqifa fa nasharu masahifahum hawlahu dama ai kowane malami idan ya taho gaban sarki sai ya baje takardunsa tukun domin dama ilimi ne ya kawo shi wannan matsayi ba zuwa zai ya zauna ba sa na gaban sun baje sa a gewayen sarki sa'alahum faqala ga amru bin al-asi ga abdullah bin abi rabi'a suna tsaye sannan an kira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kira su shine sai musu tambaya sa'alahum fa qala ma hadha ad-din alladhi faraktum fihi qaumakum shin wani addini ne kuka bar jama'anku a can garinku kuka bar su kuka shiga wani addini walam tadkhulu fi dini sannan kuma gashi kun zo kasa ta ne ku shiga nawa addinin ba wala fi dini ahadin min hadhihi al-umam sannan kuma an ce ma addinin na ku duk duniya ba mai irin irinsa to wannan wani irin addini ne ku yi bayani ne ta ce to wanda ya yi magana shine ja'far bin abi talib wal sayyidina ali To kana da yace ce ayyuhal malik ya kai sarki kunna qauman ahl jahiliya mu mun kasance mutane ne <clears throat> mutanen karkara mutanen daji masu zama da al'adu al'adu na jahiliya ne kama da na tarfa Na na'budu al-asnama muna bautan gumaka wa na'kulu al-maita muna cin mushe wa na'til fawahisha muna zina wa naqta'u al-arhama muna yanke zumunta wa nusi'u al-jiwara muna da munin makwabtaka ma yan uwa ya kunu kawiyyu min ad-da'if mai karfi ya ci daga jikin mai rauni fa kunna ala zalika haka muke rayuwar mu a garin mu kaga shin hida ce haka muke fa kunna ala zalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna sai ga shi Allah ya aiko manzo dadin dadawa manzon nan ba bako bane a cikin ne don haka yin mutumin za ne kowa ya san shi a gari a cikin mu Allah ya cire wani ya bashi manzanci na nasabahu mun san asalinsa wa sidqahu mun san gaskiyarsa wa amanatahu mun san amanarsa wa afafahu mun san kame mutuncinsa ba wani abin da bamu sani ba game da shi wannan mutumin da ya zo da sabon addini fada ana ila Allah sai kira mu zuwa ga Allah linuwahidahu mu ta Allah wa na'budahu mu bauta ma Allah wa naqla'a ma kunna na'budu wa aba'una min dunihi min al-hijara wal awqan mu duk abin da da muke bauta mu da iyayenmu na bautan duwatsu da gumaka mutum mutumi dan da abin da muke bauta kenan mutum ya dauki dutse ya sa aljihunsa in yayi tafiya can in ya gaji ya ajiye masu sujada da mu da iyayenmu bautan gumaka muke da duwatsu ya hana mu yace mu je mu yi watsi da su wa amarana ya mana umarni da sirkin hadisi in za mu yi magana mu faɗi gaskiyar zance gaskiyar magana wa ada'il amana ya mana umarni da mu mayar da amana wa silatul rahim nisa da zumunci wa husnul jiwari mu kyautata makwabtaka wal kaffi al maharimi wa dima'i mu kame hannuwanmu daga abubuwan da aka haramta da kuma zubar da jini wa nahana anil fawahish ya hana mu yin zina wa qawli zur da shaidar ƙarya wa aka akli mali yatim da kuma cin dukiyar maraya wa qabtil muhsana ya hana mu yin ƙage ga mace mai tsara mutuncinta a ga mace mai tsara mutunci a mata ƙage ta yi zina mun zo ya hana wa amarna an na'budu Allah wahdahu yayi mana umarni mu bauta ma Allah shi kadai la nushriku bihi shay'a kada mu yi tarayya da shi da komi wa amarna bis salati ya mana umarni da yin sallah wa zakati da bada zakka wa siyami da aikin haji eh, azumi qalat ummu salama ce fa addada alaihi umur islam wato kenan ba iyakansa ba inji ummu salama ta je tsaya nan ce ya kirga masa kyawun musulunci fa saddaqnahu dukka ilin da ya magana da lokacin duk sa'ilin da ya mana umarni mun gaskanta shi wa amanna bihi kuma mun yi imani da shi wata ba ana muka bi shi alama ja'a bihi akan abin da ya zo da shi fa abadan Allah wahdahu muka koma bautan Allah shi kadai fa lam nushrik bihi shay'an ba mu shirka da shi da komi wa harramna ma harrama alaina duk abin da manzo ya ce mana haramun ne mun dauke shi haramun wa ahallanna ma ahallana kuma duk abin da ya halarta mana sai muka dauka fa ada alaina kaumuna daga lokacin su jama'a mu fa suka dira akan mu yan uwan mu suka dira akan mu fa azabuna suna kai mana azaba wa fatanuna na suka jefa mana fitina game da wannan addini liyaruduna ila ibadatul awtan min ibadatillah saboda ne su raba mu da bautan Allah mu koma ga bautan mutum mutumi wa an nastahil ma kunna nastahil min al-khaba'ith mu koma halatta kazantan da da can muke yi kafin zuwa manzon Allah falan ma tun da sun fi karfin mu wa zalamuna sun zalunce mu wa shakku alaina sun kuntata mana wa halu bainana wa bainal dinina sun shiga tsakanin mu da addinin mu karadna ila baladika shine muka fita muka bar musu garin muka zo kasarka wa ka ala man siwaka mun zaɓi mu samu kariyarka akan na kowa duk duniya wa ragibna fi jiwarika muka yi sha'awar zama kusa da kai mu makwabtaka da kai wa rajauna Allah nublama indaka ayyuhan malik fatan mutum da muka bar gida shi ne babu dan adam da zai cuce mu in muna kusa da kai ya kai mai girma kaga Ja'far bin Abi Talib ya iya magana قالت tace fa qala lahu najashi sai najashi yace hal ma aka ma ja'a bihi anillahi min shay'in kaga kenan amsa tambayar da dama ta hito shi yana so ya ji wani addini ne domin abin da suka gaya mar shine waɗannan matasa sun bar addinin gida sun kuma ki su karɓi addinin inda suka bakunta yana so ya san wani addini ne sako, to yanzu an gaya mar sai ya ce to tunda ya ce daga Allah ne ko eh, Ja'far ya ce ai manzo ya ce Allah ya aiko shi daga Allah sai yace har ma aka nema ta ajihi an lillahi min shay shin ko kana da wani sako daga cikin sakon da Allah ya kawo mashi annabin nan sai Ja'far yace na'am kwarai kuwa fa qala lahu najashi najashi yace to faqra'u alayhi karanta min ji faqra alayhi sadran min ka ha ya ain fa suratu maryam min awwaliha ya karanta mar farkon suratu maryam har zuwa wasu ayoyi qalat ummu salama ta ce fa baka wallahi najashi sai najashi ya fashe da kuka yana jin ana karantawa sai sai kwallon ke zuba masa hatta akhbala lihiyatahu sai da ya jika gemunsa wa bakat asaki fatuhu to na kusa da sarki ba su ma suka fashe da kuka kaga ko da na ƙarya ne ko shi yasa ake gaya ma sarki shi ke gyara kasa shugaba shine jama'a domin ko da kukan ƙarya wani zai tun da sarki yana kuka aka ga idanu ka bushe to ko da kukan ƙarya zai amma inda a ce sarki ya ce a nemo na ce kwarai ko sun ci a musu duka saboda shi dama inda bakin sarki ya karkata nan ya musu zai zuba waɗannan mukarrabai suka suka fashe da kuka amma kukan su na gaskiya ne ba shakka me dalili saboda ayar alqur'ani ce ta tabbatar bakat afaki fatuhu hatta akhlasu mafahifahu domin abin da yasa ai da da suka karbi rashawan ba su san waɗannan mutanen ba su san gaskiyarsu ba amma yanzu jawabin Ja'far bin Abi Talib ya tabbatar musu da abin da ke gabansu na ilimi ga takardu ne sun riga sun zuba gefen sarki dama shi na a ƙasa takardu ne na gaskiya a gabansu. sannan ga shi Ja'far yana magana akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a littafin su ya dace da gaskiyar da take gaban su naka suka fashe da kuka har takaddun nasu na jikewa ji Ummu Salama hina sami'u ma tala lokacin da suka ji abin da Ja'far ya karanta musu sai ya ce inna haza wallahi wannan abin da ka karanta wallahi wallazi ja'a bihi Musa liyakhruju min mishkatin wahida abin nan da ka karanta da wanda annabi Musa ya zo da shi ya fito ta taga guda hanyar su guda sai ce in tsalika ku tafi abin ku ku je gida la usmuhum ilaykum abadan yace ma wadannan ba zan ba ku ba har abada ba zan ba ku su ba wala akadu ni ba zan ba zan ha'inci mutanen da suka nemi kariya ta ba qalat musallama to shi kenan an fita daga fadar sarki wannan abu kuma bai yi daɗi ba a wajen waɗancan jakadu bai musu daɗi ba ma kharajna min indihi qala amru bin al asi sai amru bin al asi ya ce hau ai akwai abin da na kyale la unabbi la unabbi annahu gadan gobe zan bankado gobe zan bankado akwai abu guda da na kyale ba faɗa mishi bai ko kuna tamanin kun kun tsira yana gaya muku kenan bayan fito daga fada akwai abu guda da na ɓoye saboda irin wannan rana kaga ya adana wani sharri guda ke ko ko da an tsira wancan akwai wanda ya riga din shi sai Abdullah bin Abi Rabi'a shi ma zuciyarsa ta riga ta fara laushi shi wannan dan sakon jakadan da mutanen maka suka turo zuciyarsa ta fara laushi shine wanda ya fara samun karkata ga ainihin gaskiya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wa kana akkar rajulaini fina wa kana akkar rajulaini fina ummu salama ta ce ai cikin mutane biyun nan amru bin al-asi da abdullahi bin abi rabi'a abdullahi bin abi rabi'a din nan shine wanda ya fi kiyaye Allah ya zama zuciyarsa ta fi laushi saboda haka shi amru bin al yana cewa gobe zan ban katso sai ce a dan Allah karkai karkai inda akwai wani abu ma da ba a faɗa ba a bar shi fa innahum arhama fa inna lahum arhama waɗannan ƴan uwanmu ne ni da kai ƴan uwanmu ne akwai zumunci tsakaninmu da su me amfanin ka faɗi abin da zai kai ga batanci gare su wa in kanu kan kana kuna ko da ke an samu sabani tsakaninmu da su kada sai ce ina ai sai dai in Allah bai kai mu ba in dai muka zo fa da sai na bankaɗo wanne za ka bankaɗo in eh, zan gaya masa kuna cewa isa ɗan maryama wai bawa ne bawa ne ka ji abin da zai bankaɗo ke kaga abin da ya ɗan yi rizabin shine musulmai ba sa ce ma annabi isa ɗan Allah to kaga dai inda kirista yake yana so ya ji an ce ma annabi isa dan Allah ko to su ko musulmai duk tambayoyin da aka kai ba a kai ga wannan gaba ba shi ma kuma sai rizadin saboda ne babu bakanci a tunaninsa wanda zai wa musulmi kamar in ya faɗi wannan sirri washe gari kuwa sun magada a lahil gada sai mako ga sarki eh, akwai abin da na rage saboda jiya na ga hankali ya dan tashi shi sa na kyale amma dai ina da bukatar a ba da dama in yi jawabi mai girma ayyuhal inna hum sarki ce ba da mu ku kawo shi aka aka zo shi menene ce ai waɗannan mutane yaquluna fi isa ibn maryam qawlan azima suna faɗin magana ne girma game da isa dan maryama saboda haka abin da nake so da kai fa arsil ilaihim fa'al ka dai kira dan ni bazan iya faɗa ba ni bazan iya faɗa ba ka kira su fas'alhum ka musu tambaya amma ya kulu da su su faɗa da bakin su saboda ya fi daɗi a ji daga bakin su sarki yace shi kenan to sai aka zo dan sako ya zo ga musulmai sakon sarki fa ya zo sakon sarki fa ya zo musulmai suka yi mitin to yanzu kuma wace amsa za mu bada me za mu bada saboda ne babu wanda ya san tambayar da za a musu ba san wata tambayar da za a musu ba amma dai suna tunanin me abin yi ko da sarki zai musu tambaya akan wani abu wanda ke shafan ya shafi tsakanin aqidar su da da tashi saboda inda za a samu matsala ke nan take su musulmai suka ce to abin da dai muka tsaya a kai wancan karo shi ne za mu tsaya a kai na kulu wallahi fihi ma qala Allah bare ma an gaya musu ga labarin ai an zo an azaibunta musu akwai wanda ya sani ai an ce musu zai ban kado sirri game da annabi Isa alaihi salam a cewa musulmi na kiran shi bawan Allah ba dan Allah ba to me me abin yi kace ah, za mu faɗa game da annabi Isa da manzon Allah ya karanta da mu wa ma ja'a bihi nabiyuna abinda annabin mu ya kawo mana shi za mu faɗa kan annabi Isa alaihi salam ka'inan fi zalika ma huwa ka'in komi zai biyo baya kuma ya biyo amma mu gaskiyar nan ita ce kawo mu kasan nan kuma akan ta za mu tsaya lokacin da suka shigo ga sarki sai ya ce musu ma ta kulu na fi Isa ibn Maryam kuke faɗa game da Isa dan Maryama fa qala lahu ja'far bin abi talib sai ja'far yace abinda muke faɗa game da isa dan maryam allazi ja'a bihi nabiyuna abinda annabinmu ya karantar da mu shi annabi isa abdullahi bawan allah ne rasuluhu manzon allah ne ruhuhu ruhin allah ne kalimatuhu kalmar allah ne alqaha ila maryam ya jefa wa maryam al-azra maryam da bata taba zina ba albatul maryam bai bautan Allah qalat ida ummu salama tace fa daraba najashi yadahu bil ardi sarki ta ya daki kasa saboda ai yanda aka yabi annabi isa a gabansa ko kirista bai yabe shi haka ba bai ma bari shafar ya gama ba ya doki ƙasa da hannunsa fa akaza min da ya dauko wani wani ici sun makala yace ma a daɗi ibn maryam ma kunta hadha qut ce abinda ka faɗa ɗin nan annabi Isa ɗan Maryamu bai tsallake duk abinda ka faɗa bai tsallake kansa ba to nan sai mukarraban nan na karar ba ƙasa mukarraban nan sai suka yi gunaguni suka yi gunaguni shi da ake kira eh, at-tanahur at-tanahur shine fitar da murya ta hanci mutum ya fitar da murya ta hanci eh, gunaguni wanda an san shi kamar eh, sauci da ke hita ta hanci an fi sanda sa ga jaki ko da wakai sukan yi eh, za ka ga doki yakan fita iska ta hancinsa ya abin nan ya fitar da sautin yankhiru wanda shi ake kira at-tanaqur irinsa suka yi wato ba za ka iya faɗin magana ba amma bari kai gurnani gurnanin nan da suka yi irin na jaki da abin nan alamar dai sarki ya kai iyaka fa zama sarki ya kai iyaka saboda me saboda su waɗannan babu shakka sifofi din haka din ne amma babban daraja ga annabi isa gare shi shine a kira shi wa dan Allah kaga dai Jafar yayi ta kaucewa shine sai shi na jashi ya dube su yace wa inna khartum wallahi ko da kun yi gurnani wallahi abin da ya faɗa iyakar matsayin annabi isa ke ji wannan sarki iyakan matsayin annabi isa ke sai ce duba izhabu fa antum suyumun bi ardi ku tahi ku dinnan masu amana ne a ƙasata na ka ce su yom kalma ce ta habasha kamar da ibn al asiri ke faɗa a littafin sa al nihayat fi garib al-hadith wal afar shi kansa al-imam an-najashi ya ya ya fassara musu yana ce musu al-aminuna man sayyi uh, sabbakum gurima kuna masu amana a ƙasata duk wanda ya zage ku to sai na mar tara sun man sabbakun burrima duk wanda ya zage ku sai na mai tara sai na mar horo babu wanda ya isa cutar da ku fama uhibbu annabi dabran zahaban ban ba zan yi sha'awar a ce an bani himmin wato zinari wanda ya kai girman dutse saboda aka karbe ku ba kaga yana tabbatar musu sun samu amana a wajen shi fa wallahi ma akhadha Allahu minni rishwa hina radda alayya mulki fa akhudha ar-rishwata fihi yace na sai da Allah lokacin da Allah ya mayar min da mulki na lokacin da Allah ya mayar min da mulki na ba rashawa na bashi ba ba rashawa na bashi ba bare a yanzu wani ya bani rashawa in karba a mulkin Allah ka duba abin da yake faɗa yace saboda ka fala hajatan lana biha ba mu da bukatar kyautan ruddu alaihi ma hadaya mayar musu da kyautan da suka kawo kaga abu ya baci ina ma da bai ban kado abin da ya boye ba da da ya fi masa saboda kyautan ma da sarki aka bashi yace bai su su karba su koma da shi kasar su yana cewa wa ma afa annasa safiya fa uti'ahum fi, irin biyayyar da mutane suka yi min irin wannan biyayya ya kamata a ce ine wa Allah ya za a yi ya zamanto ina saba wa Allah kuma bayan Allah ya min ni'ima قالت تجي فخرجنا من عنده فخرج من عنده مقبوهين مردودا ma ja a به sun fita daga fadar sarki da bakin ciki da siffa mummuna saboda me saboda an mayar musu da kyautar da suka kawo ma sarki din wa aqamna indahu bi khairi jarin ma khairi jari bi khairi jarin ma khairi jari mun zauna tare da sarki wato a gida wanda yake mafi alkhairi sannan da makwabtaka mafi alkhairi wato sun samu karba mai kyau da sauka mai kyau ummu salama ta ce fa wallahi inna ala zalika muna cikin wannan yanayi iz nazala bihi sai gashi kuma an samu rigima ta sarauta ka san matsalar shugabanci kenan matsalar shugabanci kenan aka samu rigima ta sarauta ya in ja tsakaninsa da wani abu har ta kai ga yaki to dama inda sarki ya sauke su akwai kogi tsakanin su da shi tana cewa wasaran da jashi wa bainahuma urdun nil akwai kogin nil ya raba tsakanin inda su suke da kuma inda sarki yake to ga rigima ta kaure lokacin nan sahabban manzo Allah suka yi miki man rajulun yakhruju hatta yahbura qatal qawmi waye cikin mu da wanda ya kamata ya fita saboda ya je ya ga abin da ke aukuwa tsakanin wanda ke kokarin karɓar mulki daga wajen sarki sun ma ya atiya na bil khabari ya rika kawo mana labari fa kana a lokacin az-zubair bin al-awwam az-zubair bin al-awwam yana cikin mutane goma da aka musu albishi da samun aljanna az-zubair bin al-awwam shi ma dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam lokacin shine matashi sai ce ku bari ni zan ɗauki wannan aiki ni zan rika zuwa ina jin labari abin da ke aukuwa kana Tace ce wa kana min ahadathil qawli sinna saboda shi ya fi yarantaka a cikin sahabban manzon Allah fa fatahu fa nafahu lahu kirba ta haka akwai salka na ruwa aka hura iska a ciki aka jefa a teku fa da fi sadrihi ya ya daura wannan salka a kirjinsa kaga kenan tunda akwai iska a ciki sai zaumar kaman wato kwale-kwale sabbaha alaiha yana iyo har da ya tsallaka hatta kharaja ila nahiyat nil ya tsallaka ɗaya gefen inda ainihin sarki yake ba gefen da suke ba allati biha mutakal qawli wancan gefen ne kuma ake ma faɗa din su man tsallaka hatta habarahum yaje har ya ga abubuwan da ke faruwa tsakanin annajashi da abokin gabansa wa da auna Allah halin najashi bi zuhuri ummu salama tace mu inda muke musulmai addu'a muke Allah ka ba mu wannan sarki nasara to Allah mu lura ana ba fa musulmi bane yana kan addinin kiristanci amma saboda adalcinsa sahabban annabi Muhammad suna mar addu'a Allah ya bashi nasara ala aduwi da'awna Allah lin najashi bi zuhuri ala aduwi muna ta addu'a ga Allah Allah ka bada nasara ga najashi akan makiyansa wa tamkini lahu fi biladihi Allah ka ƙara tabbatar da shi a ƙasarsa me yake faɗa maka babu laifi dan musulmi ya yi wa kafiri mai adalci mai adalci mai adalci mai kamanta riko da gaskiya babu laifi dan musulmi ya masa addu'a Allah ya tabbatar da shi Allah ya ƙara bashi kariya saboda ne saboda amanarsa ba wai addini shi ba sahabban manzon Allah sun yi ma'annaka shi kun ba musulmi bane kirista ne wasautaqa alaihi amrul habasha fa kunna ilahu kuma Allah ya amshi addu'a sahabban manzon Allah haka mulki ya tabbata gare shi sahabban manzon Allah suka zauna a nan kasar Ethiopia hatta kadinna ala rasulillah wa huwa bi makka wannan hadisi yana cikin mustadul imam Ahmad yanda ka ji da tsawon nan ah, mujallal na farko shafin 202 kuma hadisi ne mai isnadi mai kyau yanda ibnu kasir ya faɗa da ibnu hajar al-asqalani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a habasha ah, daga baya sun kasu kashe biyu sun kasu kashi biyu akwai da yawa waɗanda suka koma makka da yawa sun koma makka kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari kitabul manaqib al ansar babu hijratin nabi wa ashabihi ila madina hadisi na 3905 hadisin aisha aisha ta ce wa raja'a ammatu man kana hajara bi ardil habasha ila madina na'am bayan wani lokaci waɗanda suka saura a habasha suka dawo madina waɗanda suka saura a habasha bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina sai suka bar habasha suka dawo madina a nan ma kafin su dawo madina sai da najashi ya haɗa su da tawaga na manyan mutanen ƙasar da kuma kyaututtuka ya ba su kariya da manyan fastoci suna tare da sahabban manzon Allah suka iso madina ka duba kamanta gaskiya na wannan sarkin haka kamar inda Aisha ta bada labari haka Abu Musa al-Ash'ari da Asma'u bintu Abi Bakar eh, Asma'u bintu Abi Umays Asma'u Asma'u bintu Umays ita ce matar Ja'far bin Abi Talib wanda ya rasu Allah eh, Allah ya kara masa yarda anan shi Ja'far bai koma Makka ba zaman da suka yi a Habasha daga nan hijirar da yayi ya dawo Madina yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana fathul bari mujallal na bakwai shafin ɗari hudu da tamanin da hudu lamma sami'u bi istiqalil muslimin al madina raja'u ila makka lokacin da musulman da ke habasha suka ji labari musulmai sun yi hijira daga makka annabi ya koma madina kace to lokaci yayi da zamu koma mu haɗu da sauran yan uwa fa hajara ila al madina mu'zamuhum la mafi yawan su suka yi suka dawo madina saboda me saboda li anna ja'far wa man ma'ahu takallafu fil habasha ja'far bin abi da wasu tare da shi su suka zauna a baya su ne dawowan karshe daga habasha wannan labari yana da tafsirin al-imam sabari al-jami'ul bayan a mujallar na bakwai shafi na biyu haka in ka zo ga kitabu shari'a littafin al-imam muhammad bin husayn al-ajurri mai rasuwa shekarar hijira ta 360 shekara 829 da da tara suka wuce in ka duba hadisi na 981 labarinsa ya zo da isnadi ingantacce haka in ka duba asiratun nabawiyya eh, asiratun nabawiyya as-sahiha a mujallar na farko shafi na 174 wannan labarin ya taho duka malaman nan sun inganta eh, waɗannan malamai wato in ka duba littafan nan zaka tarar da labarai waɗanda malaman hadisi suka inganta game da abin da ya faru tsakanin musulmai da sarkin habasha to abdullahi bin abbas shi ma ya ba da labari shi ma ya ba da labari kamar yadda ummu salama ta ba da labarin abin da ya auku abdullahi bin abbas in ka duba tafsirin eh, ibn al-imam al-tabari ibn jarir ibn jarir al-tabari tafsirin suratul ma'ida abdullahi bin abbas da ya ba da labarin sai ce to lokacin da sarki ya karɓe su da irin abin da ya auku a fadan sarki a dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya kenan la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Abdullahi bin Abbas ce nan ne dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan ayoyi latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil amanu yahuda lallai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka tarasta daga cikin mutane wanda yafi tsananta kiyayya ga masu imani daga cikin jama'a gaba ɗaya mutane 'yan adam waye wanda yafi ƙin musulmi inji Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam la tajidanna an nas adawatan lil ladina amanu al yahuda yahudawa sune zaka tarar cewa sun fi tsananta adawa sun fi tsananta kiyayya sun fi tsananta gaba ga masu imani sai ya ce wallazina asharaku masu bin bayansu su ne waɗanda ke shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu kuma da zaka tara mabiyan addinai na duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam la tajidanna aqrabahum mawadda wanda ya fi kusantar da soyayyarsa lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani su ne allazina qalu inna nasara waɗanda suka ce mu ne nasara wato in kana neman sani daga cikin mabiya addinan duniya waɗanda mabiyan addinai ne suka fi nuna soyayya ba wai musulmi ya fi son su ba Allah ya sa ku gane akwai bambanci da son ka kai gare shi da son ka shi gare ka saboda kai son ka gare shi aqida ce A ce shi son ka gare ka wannan shi ne ake magana akai saboda mu'amala wato ta tashin mu'amala da mabiya addinan duniya wanda ya fi tsananta kiyayya ga musulmi shine ba yahudi na biyunsa shine mai bautan wani addini wanda ba na Allah ba ah, wanda ba su da littafi shi ba ba yahudi ba shi ba kirista ba shi ba musulmi ba wanda shi ake kira mushriki matsafi na sharku wanda kuma ya fi kusantar da soyayyarsa ga musulmi fa shine wanda ke cewa inna nasara mu ne kirista zalika bi anna minhum qissisina dalili saboda a cikin su ana samun qissisai ana samun istitai wato su ne ainihin masana daga cikinsu na littafi wa Bana ana samun masu kyautata bauta masu kokarin kusantar Allah saboda tsoron shi tsakanin da Allah suke addinin ba wai ba wai da gangan bane tsakanin su da Allah wannan shine abin da Allah ya faɗa kuma haka ne ana samun waɗanda tsakani da Allah sun tsaya Allah suke nema duk da cewa akan jahilci suke وأنهم لا يستكبرون كما باسين جرم كي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan sun ji abinda aka saukar ga manzon Allah idan suka saurari wasu ayoyi waɗanda aka saukar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam tara za ka ga idanunsu tafibu min dami suna zubar da kwalla ka ga idanunsu suna zubar da kwalla wanda ya gwada cewa ba da gangan bane ba da gangan bane saboda me saboda yanzu da suka gane gaskiya sai suka fashe da kuka kaga ya nuna cewa shiriyar suke nema amma suka kauce mata da zaran sun same ta sai su karba limma arafu min alhaqi saboda me abinda aka karanta gaban su ya dace da gaskiyar da take tare da su saboda an zo an yi wa'azi suka auna da wa'azin da aka yi suka tarar haka yazo a littafin su yaquluna suna cewa rabbana amanna يا الله ما هذا كم من إيماني فاكتبنا مع شاهدين كربو تامن كم من شهيدا وما لنا لا نؤمن وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحمد ونطمع أن ليدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله me zai hana mu me zai sa ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min alhaji da abin da yazo mana na gaskiya wa natma'u an na rabbuna ma al-qawmi salihin me zai hana mu yi kwadayi mahalicin mu ya shigar da mu cikin wato mutanen kwarai ya shigar da mu tare da mutanen salihan mutane wato ya shigar da mu gidan aljanna fa asabahum Allah bima qalu asabahum Allah bima qalu jannatan تجري من تحتها الأنهار saboda abin da suka faɗa din nan sai Allah ya saka musu sai Allah ya saka musu saboda abin da suka faɗa ya ba su ne jannatin tajri min tahtiha al ya ba su gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine takayyar masu kyautatawa najashi har ya mutu bai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a idanunsa ba amma ya karba addininsa shine Allah madaukaki yake cewa sakayyar masu kyautatawa abinda kai shi domin Allah والذين كفروا بآيات وكذبوا والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وأن سك كافر تشيكما فكر أريك آيو يمو أولئك أصحاب الجحيم وأن سوني ما أبو تاوتا الله كتريم waɗanda suka kafurci kafurce ma saƙon Allah idan an ce kafurcewa ana nufin inkari in karban saƙon Allah shi ne kafurcewa a ki karban saƙon Allah waɗanda suka ki karban saƙon Allah suka ma ƙaryata ayoyin Allah waɗanda su ne ma abota wuta in ka duba tafan tafsiri malamai sun yi maganar ilimi da ke cikin wannan labari gashi nan ayoyin ba su da yawa la tajidanna ashadda a nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku har zuwa wal ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabu jahim ayoyin ba yawa amma ilimin da ke ciki yana da yawa ilimin da ke waɗannan ayoyi yana da yawa daga cikin ilimin da malamai ke magana a kai kamar misali yadda al-imam tabari ke bayani a littafin tafsirin sa jami'ul bayan mujallal na goma sha biyar ɗari hudu da takwas يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله ينا قيا والنبي محمد لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين صدقوك واتبعوك وصدقوا بما جئتهم به من أهل الإسلام اليهود والذين أشركوا يا سيد محمد ذاك ترى waɗanda suka fi tsananta nuna ƙiyayya nuna ƙiyayya ga waɗanda suka gaskanta ka waɗanda suka bi ka waɗanda suka gaskanta saƙon da ka zo da shi suka gaskanta annabawan farko wato musulmai waɗanda suka fi tsananta ƙiyayya ga musulmai su ne al-yahud wallazina asharaku sai kuma waɗanda ke tsafi suwaye allazina asharaku yace abadatal awsan masu bautan mutum mutumi kaga matsafi kenan alladhina takazu al-awtana alihatan ya'budunaha min dunillah waɗanda suka yi shirka su ne waɗanda suka riƙe gumaka suna bautan su sun bar Allah da wanda ke bautan wuta da wanda ke bautan bishiya duk dai kunci ne da wanda ke bautan dutse waɗanda in ka tattara su su ake kira al na masu shirka ga Allah idan aka ce al-yahuda walladina asharaku ana nufin matsafa masu addinin gargajiya waɗanda ke bautan wani Allah wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu sannan Allah madaukake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam za ka tarar da waɗanda suka fi kusantar da soyayyar su ga musulmi su ne waɗanda ke cewa mu ne kirista to anan babban darasi game da ayar nan shine Allah subhanahu wataala ya gaya maka waɗanda za ma ka iya mu'amala da su har ma ka yarda da su har ma ka iya zama da su daga cikin jama'a da ke kan duniyar nan kaga Allah ya gaya maka wanda ke da saukin kai daga cikin kafirai shine wanda ke cewa yana addinin fara babu shakka kamar da Allah kuke ba da labari a ciki shi yasa zaka gani saboda abin da Allah ya faɗa za zaka gani har zuwa yau akan samu fasto ya musulunta ko ba a samu amma kai a rayuwarka ka taɓa ganin rikakken malamin bayahuda ya musulunta da yawa ma bayahuda ma baka taɓa ganin shi ba saboda tsananin tsaurin addininsu baya fita da'irarsu. saboda tsananin tsauri wato tsanani na wahalar addininsu da kiyayya irin ta bayahudi waɗanda ke shiga yahudanci ba su da yawa kuma ko sun shiga bayahudi bai yarda su yahudawa ba ne gani yake su kansu kafirai ne saboda shi addinin nasa addini yake wani bai iya aran wannan addini sai dai su saboda haka Allah ya tabbatar mana wanda ma kusantarsa take da ɗan sauki shine Kirista wanda ke addinin Nasara ah, ba shakka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari don haka yasa galibi wa'azi yana tasiri ma kiristoci Allah ya samu da fahimta saboda Allah madaukaki ya faɗa wala tajidanna aqrabahum mawadda domin inda a ce akwai kiyayya a zuciyarsu da farko in ka zo kana ma ba za saurare ka ba in zuciya ba ta son mutum ba ta ma sauraren shi haka ne ko to ai da suka saurare ku kuna wa'azin neman shari'ar suke shi sa har ma kake cewa ayi mukabala sai ce eh ayi man dan shi tsakani da Allah ya dauka wayar da ilimi yana kan gaskiya ne bai san kuskure yake ba bai san kuskure bane wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa sun fi sassauci ta wajen riko da gaskiya don haka duk sa'ilin da ya gane gaskiya sai ya karbe ta duk sa'ilin da kirista ya gane gaskiya sai ya karba saboda shi tsakaninsa da Allah neman shari'a yake wallahi wannan ita ce shaidar da Allah madaukaki ya ba su kuma gaskiya ne don haka yasa in wa'azi ya ratsa su sun fi karba addinin wannan shi abin da al-Imam Tabari ya faɗa a tafsirinsa haka in ka duba tafsirin ibnu kasir ibnu kasir eh, tafsirin wannan aya mujallad na uku shafin ɗari da sittin da shida yace ma za ka illa li anna kufri al yahudi inadun wa juhudun wa mubahatatun lil haqqi wa gamtun lin nas wa tanaqqusun bi hamalati al ilmi wa li hadha qatalu kathirun eh, kathiran min al anbiya'i hatta hammu bi qatl rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam yace in kana neman sani me ya bambanta addinin yahudanci halin ba yahude ke da kuma halin kirista kana so ka bambanta ibnu kasir yace ai kwarai kuwa ai ba yahude shi kafircin sa da gangan ne mutumin da ya abu da gangan ya ce shi wa'azin ka zai sa ya daina da gangan yake yi shi kuma kirista ba a jahilci yake ba da gangan bane abin da yake maka yana maka ne a halin rashin sani amma shi gani yake a duniya ma babu na kware kamar shi to sai idan ka zo ka nuna mar gaskiyar da ta gamsar da shi sai gane addini ka babu shakka ya fi shi sai karba amma ba yahude ba kafircinsa dun wa juhudun wa mubahatatu lil haqi wa gamqul lin nas na mutane saboda dama can shi ya riga ya sani ya yanke tsammanin rahmar Allah A shi ba yahude ya riga ya san Allah ba sai ka ga ba ya san Allah annabawan da duk aka turo a su ne don haka ya san waye Allah ya san waye manzo ya san meye littafin Allah ya san meye aljanna meye wuta ya riga ya san duk wa'azin da zaka mar ya riga ya san saboda haka kafircin sa tsaurin kai saboda tun da tsaurin kai ne shi yasa in malami bai hakara ba sai su gama da shi eh, ibnu kathir yana cewa ba malami ba annabawa ma sun kashe ina ce Allah da kansa imamu labari wa alabu alaihi ashbahum shi kansa manzon Allah in ban da cewar ya samu kariyar Allah ai sun yi yunkurin hallaka shi ba sosai ba in ka zo fassarar wannan aya sun yi yunkuri su hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam in ka samu tafsirin a tafsirin kabir na al-imam razi a mujallar na shida shafin ɗari da talatin da uku al-imam razi yana cewa idan ka sani annahu ta'ala lamma zakara min ahwali ahli al-kitab min al-yahudi wan nasara idan ka ɗauko farkon suran nan ka ɗauko karatun da kyau zaka ga Allah ya yi ta bayanin halayen Yahudu da Nasara addinin su to an zo an gama tunda an zo karshe fa ma zakarahu zakar fi hadhihi al-aya anan sai Allah ya bada samari game da addinin kowa addinin Yahudawa da addinin Kiristanci ana gaya maka kai musulmi in ji al-Imam Razi Allah mu dauke masa rahama yace li anna yahuda fi gayatil adawa ma'al muslimin yahudawa suna da tsanani iyayya ga musulmai wanda zalika ja'alahum qurana al mushrikin fi shiddatil adawa saboda tsananin iyayyar ba yahude ga musulmi sai Allah ya hada shi da matsafi a wuri guda la tajidanna ashadda nasi adawata lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku kaga Allah ya hada su sai ce bal nabbaha ala annahu ashadd min al-adawa min al-mushrikin sai Allah ma ya mana ishara da cewa sharrin bayahude ga musulmi ya fi tsanani akan sharrin kowane kafiri a duniya shi yasa aka fara gabatar da shi min annahu quddima zikrahum qaddama zikrahum ala zikril mushrikin Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ambatan yahudawa kafin ya ambaci wato kafirai matsafa bayan ya faɗi haka sai al-Imam Razi ya ce wala amri innahu kazalika na rantse da Allah haka ba Yahuda yake al-Imam Razi bayan ya faɗa sai da ya rantsuwa yace wallahi haka ba Yahuda yake shi al-Imam Razi shekarar sa 761 rabon shi da duniya a yau ce rantsuwa wallahi haka ba Yahuda yake to yanzu ba ya kake ganin ba Yahuda ya canza abinda Allah ya faɗa bai faɗuwa. haka in ka duba tafsirin al-Imam Kazi al-Imam Ali bin Muhammad al-Kazi Lubabu Tawi yana cewa kafin Allah ya yi magana da annabi sai da ya kawo lamul qasm latajidanna ne takdirin abin wallahi ya Muhammad innaka latajidanna ashadda nasi adawa wato sai da Allah ya rantse wa annabi sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wannan lamu cewa yahudawa su ne mafi tsananin kiyayya ga musulmai na asharaku da waɗanda ke shirka ga Allah matsafa wa wasafa Allah shiddata adawatar yahudi wa su'ubata ijabatihim ila al wa ja'alahum qurana al-mushrikeena abadat al fil adawa lil mu'minin ba a kwatanta kiyayyar ba yahude ga musulmi sai dai idan an ɗauko kiyayyar kafiri matsafi matsafi da kake gani bai ragewa in ya tashi adawa da musulmi amma wanda ya yarda da Allah kamar misali kirista duk adawar da zai yi da kai idan ya yi ilimin idan yana da ilimi saboda shi yana addinin sa ya tsaya yana yin sani tsakani da Allah kamar da Allah subhanahu wataala ya ya bambanta su na'am ana samu waɗanda babu shakka ba hakan suke ba amma dai Allah subhanahu wataala jumla ya nuna cewa sun fi kyautata mu'amala ga musulmi akan bayahudi tsoron Allah yakan hana wasu su aikata wani laifi shi ba yahudi ko ya riga ya san Allah kuma ya riga ya san gare mai saboda haka tsoron Allah ba bai taso a zuciyar shi ba shi ko matsafi ba bai ma san akwai Allah ba don haka in ya tashi bugunka bai ragewa ko bai ragewa shi yasa Allah ya hada bayahude da kafiri matsafi adawarsu wato munin adawarsu iri guda ce sai ma aka fara gabatar da kaba yahudi akan na matsafa Allah ya tsare mu daga sharri masu sharri al-imam Abdurrahman ibn Nasir al تفسير تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان مجلد نفر كوشاك من ريجو دا أربعين دقيقة يتي فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق إذا أن يمغانا وأن مبيا الدينين سكت يوا الدنيا دا بأنا شوى مبيا الدينين أكدا يكون يهودا ومسلمين anyway waɗanda suka fi shahara su ne kashi uku yahudanci musulunci sai kuma kiristani shine ibn nasir sa'di yace to an ɗauko maka biyun yahudawa da kiristanci alal iswa a'zamu nasi mu'ada lil islam al yahud wal ladina gaya maka waɗanda suka fi tsananin adawa ga musulunci da musulmai wato su ne yahudawa da kuma matsafa wa aktaruhum sa'ayan fi isali darar ilai wa ya fi saurin ya ga ya cutar da musulmi ba yahudi da matsafi wani zalika wa zalika li shiddati bughdihim lahu bagyan wa hasadan wa inadan wa kufra saboda ne hasada tana tare da bayahudi shi abin da yasa yake karban annabi Muhammad hasada ne wallahi kafin zuwan manzon Allah duk duniya babu wanda ya kai bayahudi son annabi ya bayyana babu saboda son bayyanar manzon Allah yasa suka bar kasansu suka zo Madina suna zama saboda a littafin su an gaya musu ai a Madina zai fito da haka suka zo madina sama da shekara ɗari biyu kafin ma a haifi manzon Allah ba su je makka ba duk littafin ya nuna musu saboda an gaya musu a makka za a haife shi amma daga baya zai bar makka zai dawo madina a nan zai rayuwa a zai mutu to me amfani a je makka bari a zo inda aka ce zai tare nan inda Allah zai karɓi sa sun san da zuwan annabi Muhammad amma su tunaninsu shine su ɗin nan dai da aka saba fitar da addini daga cikinsu muhammadun daga cikin su zai sai ga muhammadu ya fito cikin larabawa shi kenan karka daɗa karka ne ya za a yi kuma wani ƙabila ya samu daraja akan tasu hasada shi da ibnu nasir sa'ad yake cewa baghyan wa hasadan wa inadan wa kufra hasada ce da kafirci da kiyayya ga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su karban addinin musulunci shi akwai malamin da ake kira al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Su'ud mai tafsirin al Aql Salim wannan tafsirin yana da muhimmanci kwarai malamin da shekara 453 rabonsa da duniya ya rasu hijira na da shekara 982 al-Imam Muhammad bin Muhammad Abu Su'ud mai littafin tafsiri al Aql Salim yana cewa a ilimin da ake samu game da waɗannan ayoyi shine wa annahum la yastakbiruna karshen magana Allah madaukaki yace ba su girman kai su na nasara qala sai yace to wa hadhihi al-khasla wato halayen da Allah ya kirga a cikin waɗannan ayoyin shamilatu li jami'i afradil jins ba wai da kiristoci ko na nasara kadai ba fa sababiyatuha li aqrabiyatihim mawadda lil muslimin wadiha inda za ka yi tambaya me yasa aka ce nasara sun fi kusancin soyayya ga musulmai me yasa to ga amsa a cikin aya amsa tana cikin aya me yasa aka ce nasara ya fi kusantar da soyayya ga musulmi amsar tana cikin aya yace na daya dalilun ala anna tawabu'a rashin girman kai saboda rashin girman kai shi yasa suka kusantar da soyayya su ga musulmai kuma a dalilin haka Allah subhanahu wataala ya tarfa ma rayuwarsu albarka har ake samu waɗanda ke musulunta har ake samu masu shiga aljanna ka lura da kyau wa annahum la yastakbir hikima guda ba sa girman kai tun da ba su girman kai sai Allah ya zuba albarka a rayuwarsu shine malamin da yake cewa ashe idan aka samu abu biyu al-iqbalu ala al-ilmi wal a samu mutum yana kamanta aiki da iliminsa yana kamanta aiki da iliminsa sannan a same shi da rashin girman kai wal i'rab an shahawati mahmudun wa in kana zalika min waɗannan halaye ne waɗanda ko da kafiri ne aka samu yana tare da su aiki da ilimi da rashin girman kai ko da kafiri ne aka same shi da waɗannan halaye to akwai fatan rayuwarsa za ta yi albarka in ji wannan malam kuma haka ne saboda waɗannan abubuwa guda biyu a dalilin su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma waɗancan eh, kiristoci da suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, albarka Allah ya musu albarka saboda ne suna kamanta aiki da littafin su ai kamanta aiki da littafin shi yasa lokacin da Ja'far bin Abi Talib ya karanta ayoyin al Alqur'ani ya dace da abin da ya a littafin su sai suka fashe da kuka kaga ya nuna suna kamanta riko da littafin inda a ce da gangan ne suka kafirce ma Allah ko ya karanta ba abin da zai faru dama sun riga sun sani sun fantare ne da gangan amma saboda suna kamanta riko da addinin su lokacin da suka ji abin da ya dace da addinin su na gaskiya sai suka karba kaga ya gwada cewa kamanta aiki da ilimin da kake da shi na biyu rashin girman kai rashin girman kai don Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da wannan wa annahum la yastakbiru idan aka samu kana kamanta riko da iliminka kana kamanta aiki da ilimin da Allah ya baka sannan aka rasa girman kai a tare da kai to insha Allah daga duniya sai rayuwarka ta yi albarka kafin a je kiyama kada shi ne abin da yake karantar da mu domin me rashin girman kai falala ce mai girman gaske at-tawabu'u azima rashin girman kai falala ce mai girman gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin da yazo a sahihu muslim yana kitabul birri wa tilati wal adab babu istihbabil afwi wa tawabu babi guda da al-imamu muslim yayi akan mustahabi ne musulmi ya zama ba shi da girman kai mustahabi wato abin da ake so ne mutum ya zama ba shi da girman kai sai ya yi babi a kai saboda aka sai kawo hadisin abu huraira hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da tamanin da takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na ƙasar sadakatun min malin ba a taɓa ba da sadaka a dalilin wannan sadakan dukiya ta ragu ba ba a taɓa yi ba maimakon ma manzon Allah ya ce ba zai yiwu ba manzon Allah ya ce ba a taɓa yi ba ma na ƙasar sadakatun min mali kana da naira dubu ɗaya ko sai ka cire naira ɗari sai ka bada sadaka to a wajen annabi dubun nan bai ragu ba in ji manzon Allah bai ma taɓa raguwa ba in dai sadakan aka bada ma na ƙasar sadakatun min mali wannan gaskiya ne saboda duk wanda ya bayar sai Allah ya ninka mishi a duniya kafin a je lahira saboda haka baka rabu ba duk abin da ka bayar sai ka firi masa in dai za ka bayar da mai kyau a duniya to ba za ka mutu ba sai Allah ya masa kaiya na biyu wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa idza duk bawan da ya yafe wanda za a cike shi ce na yafe idan dai ka ce ka yafe kuma don Allah to wannan yafewar da kai ba ta kara maka komai face daɗin ɗanfaka wato abinda manzon Allah ke cewa inda a ce kana da mugu maki ya cuce ka sai ka ce na yafe maka wannan mugu komai daɗewa sai ya kaskanta a wajenka daga duniya kafin a je lahira wato duk maƙiyanka in ka yafe mar to kamar kana tura mar aliyarsa ne har abada ba zai taɓa samun ɗaukaka a samar da kai ba in ji manzon Allah kaga ya faɗi biyu sai ya ce wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah babu wanda zai taɓa kaskantar da kansa domin Allah face shi kuma Allah sai ya ɗaga shi in ka ce kai ba kowa bane sai Allah ya ɗaga ka shi kuma aikin Allah ke in ka ce kai kai ne sai Allah ya kwafar da kai sai Allah ya kwafar da kai sai an gane kai ba kowa bane wannan yana sahihu muslim al-imam an-nawawi yayi sharhin wannan hadisin sharh sahih muslim juz'i na 16 shafi na 142 yana cewa anan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma tawaba'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah a ina za a same ta an ce duk mai tawali'u duk mara girman kai Allah zai daukaka shi aina ne malamai suka ce fahimta biyu a kai nan na daya yarfa'uhu fi duniya a nan duniya in dai ka kaskantar da kai Allah zai daga ka saboda haka idan misali idan misali kana son ka samu ɗaukakan duniya ne to kaskantar da kanka idan ka daga kanka kaskanci zaka koma in taya ni opposite duk wanda ya nuna ɗaukaka to Allah zai karya shi wanda ya nuna kaskanci ba Allah zai daga shi don haka fahimta na farko Allah zai daga ka a duniya wa yusbitu lahu bi tawabu'ihi fil qulubi manzila saboda rashin girman kanta, Allah zai cire son shi ya dasa a zukatan mutane Allah zai cire son wannan mutumin ya dasa a cikin zukatan mutane wa yarfa'uhu Allahu inda nas Allah zai daga shi a tare da mutane wa yujillu makanahu Allah ya wato ya daraja ainihin matsayinsa wannan a duniya kenan wasani na biyu kuma annal murada wasu malamai na cewa abinda ake nufi da illa rafa'ahu Allah ba nan duniya bane lahira ne wato rafa'ahu Allah fiha bi tawadu'ihi fi dunya Allah zai daga shi nan duniya akwai masu cewa Allah zai daga shi duniya banda lahira kaga fahimta guda kenan Allah zai daga shi duniya ya daga shi a lahira kaga fahimta ta biyu kenan har ma al-Imam Nawawi yana cewa akwai waɗanda suke da fahimtar Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaga shi a duniya banda lahira wato za a saka mar duniya banda lahira amma wasu na cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa rafa'ahu Allah al-itlaq ya gwada cewa Allah zai ɗaga ka duniya da lahira Allah ya samu gani don haka tawali'u babu shakka abu ne mai albarka abinda Allah yake karantar da mu an gaya mana ga bayanin wasu kafirai amma Allah ya musu albarka a rayuwarsu ne dalili wa annahum la yastakbir saboda ba su da girman kai kaga ya gudu cewa ko da kafiri ne aka same shi da halin kwarai ya kamata a yaba shi wannan adalcin musulunci kenan ko da kafiri ne yayi abin kirki ya kamata a yaba masa saboda haka ibnu qayyim jawziya yayi magana mai tsawo a littafin sa kitabur ruhi shafi na 233 yana magana akan ainihin sababi wanda kan sa Allah subhanahu wa ta'ala sababi wanda kansa Allah subhanahu wata'ala ya baka kyautan hali na tawali'u shine hali na rashin girman kai idan kana buƙatar Allah ya ma wannan kyauta ka samu ainihin hali na rashin girman kai ka samu albarka a rayuwarka kamar yadda manzo Allah ya bayani wato ba a tabbatar da siffa ta rashin girman kai sai an yi la'akari da abubuwa guda bakwai abubuwa guda bakwai na ɗaya shine lokacin da aka ce maka Allah ya ce ko annabi ya ce ko Allah ya hana annabi ya hana wannan umarnin ya maka tasiri to idan wannan umarni da aka yi na Allah ko manzonsa ya maka tasiri to ka kubuta daga shaida na girman kai na farko kenan saboda ne saboda yahudawa me yasa aka ce suna da girman kai idan Allah ya ce annabi ya ce ba su madauka annabin ma in ya hankali ba kokari za su yi ne su kashe shi kaga kenan ba su daukan maganar Allah bare ta manzon shi don haka alamar ba ka da girman kai domin da yawa mutane ba sani ba alamar ba ka da girman kai na farko shine da zarar an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ka ji abin ya maka tasiri ka ji ya maka tasiri a jikinka na biyu tawabu'uhu لعظمة الرب جل جلاله وخضوعه wa وكبريائه li izzatihi wa kibriyaihi anan ya kasance kai kadai kakan ji lallai a zuciyarka akwai girman Allah akwai girman Allah a zuciyarka kana da tsoron Allah a zuciyarka idan akwai wannan tunani to akwai alamar baka da girman kai saboda shi ne girman kai baya ganin a gabansa akwai kowa don haka in ya tashi yin abu babu mai hana shi Allah ya samu gani amma har in zaka yi tunani har in zaka aikata wani abu kai da kanka sai ka ji tunanin Allah ya hana ka yi kamar misali ka fusata zaka yi wani abu sai ka tunanin Allah sai ya hana ka ba wani maka wa'azi ba to akwai alamar kai din nan kana da tawali kana da tawali'u kana da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa don haka ibn qayyim jawziya yace kaga na biyun nan yana jawo na farko amma na farkon bai jawo na biyu na farkon bai jawo na biyu shine misali abin da yake nufi a na farko wato shine zama da an ce Allah ya ce annabi ya ce ka ji ya tasiri ma rayuwarka na biyu ba haka kawai ka tunzura ba wani ya ce maka Allah ya hana ba amma ka ji girman Allah ya zo zuciyarka wannan tunanin girman Allah ya hana ka aikata abin da kake so kaga ya gwada cewa kamar kayi makanta wa'azi ba wani ne ya maka wa'azi ba to in kai makanta wa'azi to ya nuna cewa ka ɗauki mataki na farko mataki na farko shine samun tasirin zuciya a dalilin ne kiran sunan Allah ko manzonsa a dalilin kiran sunan Allah ko kiran sunan manzon Allah ka ji zuciyarka ta yi tasiri shine na farko na biyu ba tunanin girman Allah ya hana ka aikata wani abin da kai rayuwarka take so to kaga na biyun ya fi na farko daraja don haka yake cewa kullama shamahat nafsuhu zakara azamatur eh, azamatar rabbi ta'ala duk sa'ilin da ka ji kai wane ne to ai ma zuciyarka tana yi maka wa'azi kaga nan take zuciya zaka ce ha wani ba kai bane ba kai ba kowa bane kai ba kowa bane kaga zuciyarka na iya maka wa'azi akwai alamar baka tare da girman kai matukar je kana ga kana da wato kana da kana iya makanka wa'azi in dai zuciyarka tana daukan wa'azi zuciyarka tana daukan wa'azi kane makanka wa'azi to baka da girman kai alama ta uku shine ta wajen sutura malamai suka ce alama ta uku na girman kai yana zuwa ta wajen sutura da kuma tafiya wajen sutura da tafiya idan mutum mai girman kai ne ai ba sai an faɗa ba wani ma da ya kalla shi wa ne haba ba ka ganin da yake wani takawa yana wani kwambo kaga kenan mutane ma suna ganewa mutum yana da girman kai to wannan ya zo cikin hadisin manzon Allah ta hanyar tafiyarka ana ba ka shaidar kana da girman kai a wajen Allah tafiyarka subhanallah Allah ya samu iya kiyayewa akwai hadisin Abdullah bin Umar da yake cewa bainama rajulun yamshi fi khulla manzo Allah yake ba da labari akwai wani mutum yana tafiya cikin sutura ta alharir suturar alhariyar ita ce alhulla to ujibuhu nafsuhu yana ji da ransa in ji manzon Allah kaga ya saka kayan da Allah ya hana sannan yana ji da kansa shi walimi sannan na uku murajjilun jummatahu ya tsefe ainihin gashin kansa yana takawa daddaya if khasafa Allah bihi sai Allah ya ce kasa ki nutsar da shi ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasa ta kama shi fa huwa yatajaljalu ila yawmil qiyama manzo Allah yake yana nan nutsewa yake har zuwa tashin kiyama hadisi yana sahihul bukhari yana sahihu muslim wannan hadisi ne yake karanta da kai ba a ce yayi sakan kayan ba a kayan ta da dukiyarsa ne amma wani irin kaya ya saka alhulla ya saka kayan da shari'a ta hana ya sa kayan da aka hana wannan irin tafiya yake manzo Allah yake ujibuhu nafsuhu ransa yana matakama yana jin wani takama yana takawa daddaya to kaga kenan ya gwada cewa ta suturan mutum yana samun mummunan shaida a wajen Allah ta tafiyar mutum yana samun shaidar rashin girman eh, girman kai a wajen Allah ko kuma girman kai din alama ta uku kenan don haka dole ne mu kiyaye alama ta hudu da take nuna mutum ba shi da girman kai wato shine tare da wanda kake aiki da shi idan misali akwai wanda ka sashe maka aiki idan ka sa wani ya maka aiki to kai kokari ko da jifa jifa ne ka rika zuwa ana aikin da kai kai zaka ba da umarni kai mai gida ne kai babba ne a ofis ko a wata ma'aikata leburori ku yi min kaza to yi kokari ka shiga ayi da kai kar ka yarda yau da gobe ya zama aikin ka shine bada umarni to wannan sai shedan yayi amfani da shi ya dora maka girman kai me dalili malamai suka ce in ka duba tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin da aka zo yakin al-ahzab hadisin yana sahihu bukhari yana sahihu muslim al-bara ibn azib yace sahabbai lokacin da ake tona rami za a zagaye madina kowa yana tona ramin nan manzon Allah bai tsaya ba shi ma daukan diga ya zo yana tonawa yana ɗiban kasa ana ɗiba da shi ko da annabi bai sa hannu ba sahabbai za su yi lokacin da manzon Allah ya gina masallacin ba, lokacin da ya gina masallacin ba sahabbai na ganin sa yana cicciban dutse kowa ya zo ah ya rasulullah bari mana bari a karba sai ci ba ga zuwa ko da yawa ce ka dauki guda annabi ce me hikimar sa hikimarsa ita ce jama'an da kake tare da su waɗanda kake shugabanta ko waɗanda ka sa aiki idan suka ga kana sa hannu cikin aikin za su ba da kai mutumin bare ne za su ba da cewa wane mai adalci ne saboda zai san zafin aikin saboda haka ba zai cuce mu ainihin ladan da za a biya mu mu na wannan aikin ba da haka uh, alama ta alama ta hudu kenan alama ta biyar malamai na cewa ya kasance ta gida ne ta gida yaya kake zaune da matanka shin nan ma umarni kake ba ta koje shi ko kana dan tallafawa ya kamata wani lokaci a ganka da tsintsiya kana shara hmm? ka ajiye hulanka ka kama shara saboda ne saboda akwai hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda hadisin Aisha yana sahihul bukhari hadisin 644 tana cewa kana yakunu fi mihnati ahlihi in dai manzon Allah ya shiga gida to duk hidimar iyali ya kai don haka anan ba ta ma ware ne annabi ke iya yi wanne ne baya iya yi ba ita dai ta boye yana kasancewa cikin hidimar iyali shikenan kaga kenan ba abin mamaki bane don kaga manzon Allah a gindin murhu eh yana tura wuta ba abin mamaki bane saboda bata bayyana ba ta ce kana cikin mihnati ahli yana cikin hidimar iyalinsa amma fa idza habarati salatu da zarar lokacin sallah yayi karja sai bar hidimar da ya kama waje ya fita ya tafi sallah wannan yana daɗa kyautata zama tsakaninka da iyalinka haka kawai wani lokaci ka kama aikin da iyalinka ne suke yi kai kai ba wai ya zama ko da yaushe kai sai dai amma a baka shimfiɗa a yi ba wani lokaci ka kama aikin nasu maka musu aikin nasu ma ka musu alama ce da take raba ka da girman kai in ka duba sharhin wannan hadisin ibnu hajar al-asqalani fatul bari mujallal nabi shafin dari da sittin da uku yace at-tarjibu fi tawabu'i wa tarki takabburi wa khidmati ar-rajuli ahlahu ya kamata mutum ya aje girman kai ya zo mai tawali'u ya zo mai hidima ga iyalinsa waɗannan abubuwa su ne idan an tara sai su ba da shaidan kwarai game da kai a wajen Allah subhanahu wataala na shida shine ta wajen mu'amala ka da yara yaya tsakaninka da yara dan akwai wanda shi tsakaninsa da yara kamar wuta ne da auduga eh kamar wuta ne da auduga don haka yaransa sun fi sanin uwarsu ban da shi amma in sun zo kusa da shi sai bugu wannan akwai alamar girman kai domin ne saboda shi yaro in baka saukar da kanka ba yaro ba zai zo kusa da kai ba saboda haka alamar da take nuna baka da girman kai a waje shine a gida yaro ya iya zuwa kusa da kai amma idan yaron ka bai iya rabawa jikin ka ma ka tambayi kowa kai ne girman kai Allah ya tsare mu wannan babu shakka ya zo ga irin mu'amalar annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka duba sahihul bukhari sahihu muslim don misali sharhun nawawi ala sahihi muslim juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari da ishirin da tara al-imamu nawawi ya ce shi annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda bayani ya zo cikin hadisin anas bin malik manzo Allah yakan yi wasa da yaro yaron da aka yayi yaron da ya zama karami ko zama bai iya ba ko ku wanda bai ma iya tafiya ba haka kawai zaka ga manzo Allah yana wasa da shi kamar da yake wasa da kanin kanin ana haka kuma idan manzo Allah yana tafiya in ya zo wucewa yara ya kan yi sallama da su assalamu alaikum yara ya tsaya yi muku sallama wato siffofi ne waɗanda in ka zauna kai tunani kai ka gane mai yin su ba shi da girman kai don ne girman kai ba shi da lokacin yara ba yi da lokacin yara don haka idan ma aka ga yaro ya zo kusa za a kwaɗe kai ta ba garin babban mutum ne to haka idan kana tare da masu maka hidima a gida wanda shine na ƙarshe masu maka hidima a gida ya kamata su ɗin ma ya zama kuna mu'amala tare wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wata hikima tashi idan yana zaune sai aka kawo mar abinci kai da kai abincin ka kawo sai ci ah, bismillah wata ci mana ki kaga kenan kana nuna ma wannan da ya maka hidimar baka kyamace shi ba baka kyamar a ce kun zauna teburi guda kun ci abinci da shi amma ya zama shi illa ya kawo ba ba yadda za a yi ku ci abincin tare sai dai ka daka kamar tsawa da sauransu wannan alamomi ne waɗanda suke nuna cewa mutum yana da girman kai Allah ya kare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب